wannan yarinyar dai ta kama mahaifinta ne tare da yayarta suna jima'i da dama sun daɗe suna alaka da juna wanda abu yana ɗaura mata kai irin kusancin da suke tare har abun ya kasance ma ba a nuna mata kulawa yayanta kawai ake ba kulawa a wani lokaci ma take zuwa wurin mahaifiyarta take yi mata complain mahaifiyarta ta ce ta yi haƙuri mahaifinsu na son su dukansu a ranar kin da ta dawo makaranta ta shigo gida a hankali shi ta samu mahaifinsu tare da yayarta suna jima'i yan uwa ko menene